inda gwamnatin ta Filato ta baiwa hukumar raya birnin garin Jos JMDB umarnin rushe duk wani gida da aka yi shi ba bisa ka'ida ba. Mukaddashin gwamnan jihar Filato Professor Sony Todem ya bayani kamar haka. Za a yi gini ya kamata a sami permission daga JMDB ko daga agencies da ya kamata Lands and Survey. In an sami permission daga Lands and Survey ko JMDB za a tabbatar akwai masu supervising su ga an yi gini yadda ya kamata. So don haka mu yi lura, mu bi ka'ida, mu bi doka ina son shaidawa kowa daga yau jmdb za su yi yawo titi da titi su ga gidajen da ba su tsaya da kyau ba in an sa nan ba a gidan ya nuna gidan zai sauka ba son mu ne mu rushe gidan kowa ba amma mun ga ya kamata mu rage ma kanmu asara asaran rai ba abin da za a sake samu ba na kuma tuntubi hukumar raya birnin garin jos jmdb domin jin karin haske game da wannan aiki sunana kefas john yilwa Tamplana ni ne a jami'a na JMDB. shi yasa wannan umarni da aka bamu ya zama dole ne mu cika ta domin aikin da muna shi ke kuma doka ta riga ta bamu wannan yanci mu sokar da duk ginin da ba yi ta daidai ba muna kan bin wannan kuma ba za mu daina ba sai mun tabbatar cewa kowane gidan da an yi shi ba kan ka'ida kuma wanda zai zama hasari to ya zama an cire shi kuma ba masu irin abin da ya faru ya sake faruwa to ko yaya mazauna garin suka gani game da wannan mataki sunana malam yusufu adamu bako na layin muhammadu borno alhamdulillah rabbil alamin duk waje da yake zama hadari hatsari ne ga al'umma to gwamnati ta yi daidai ta tafi mataki akan wannan abu dan saboda wayansu ginin da ake yi ba kan ka'ida ake yin sa ba dan mutum in za ka yi gini ya kamata ka samu hukuma ka kai musu takardan abin ginin ka dan su sa hannu su tabbatar da cewa za ka yi gini tsakani yanda aka rubuta a cikin wannan to yawancin mutane ba su cika yin wannan ba wancan sati da ko wanda ya faɗi ma a baya ya yi tritinin mutane ma to na rayuwarsu na kuma tuntubi wasu daga cikin waɗanda aka hafso rusa gidajensu da suka gina ba bisa ka'ida ba inda suka suka ce ba za su yi bayani a kai ba. Shin me ya kamata jama'a su yi kafin su gina gidaje? Abdullahi Barau kwararren injiniya ne a kamfanin gini na Willy Construction da ke garin Jos. In gini ya zama zai faɗi bai faɗi direct haka ba yakan ba ku alama cewa akwai alama wani abu. Wannan alama idan masana suka zo suka ganta to shine za su iya gane cewa ok to wannan wajen kaza yake bukata za a iya gyara shi. A'a wajen nan sai dai a rushe shi gaba ɗaya wanda shine akasarin abin da ya fi faruwa saboda idan ka misin gini a foundation so to shi gyara ne da baka iya shi sai dai ka rusa gidan abu dalili da zai iya sa gini ya rushe factors ne da yawa suna nan da yawa ila an anda za a binkita ba mamaki zai zama matsala ne daga wajen gudanar da aikin da abubuwa da aka yi amfani da su abin da ya kama fanni na rodi da fanni na kankare yanzu haka dai jama'a da dama a jihar ta plateau na cewa hanyar lafiya a bita da shekara ya kamata jama'a su rinka gina gidaje bisa bin ka'ida muhammad tasu zakar jos rfi hausa